amma ba in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an a kuma wannan yammaci na asabar 11 ga watan ramadan shekara ta 1434 wanda ya dace da 20 cif ga watan julai na shekara ta 2013 na miladiya mun kwana jiya kan aya ta 39 a cikin suratul a'raf a tsakiyar inda tabaraka wa ta'ala ya jefa 'yan wuta a cikin wuta jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya kuma duk ƙungiyar da ta shiga allah ya labarta mana cewa suna la'antar junansu daga cikin aljannu da kuma cikin mutane to ana tsakiyar wannan magana lokaci mana halinsa muka dakata kuma a yau za mu ci gaba daga kan aya ta arba'in muna fatar mu tsunduma cikin aljanna kafin ƙarshen wannan karatu in Allah ya so أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء الله يتحقيق وأن سكك أرية آيو يمو سكي جرمان كي كربسو لا تفتح لهم أبواب السماء waɗannan ba za a bubbuɗe musu ƙofofin sama domin a shigar da rayukansu cikin rahamar Allah ba sau haka idan aka karɓi rayukansu lokacin mutuwa da mala'ika ya haura sama da rayukan nasu za a dawo da su saɓanin muminai saboda su muminai ayyukansu sun saba zuwa don haka ko da ruhin mumini za ta kai sama mala'iku za su ce wannan wanda aka saba da shi ne ko ɗazu sallarsa ta zo jiya da dare sadakarsa ta zo ɗazu ya yi hailala yanzu yanzu nan ma sai da istighfari kafin ya hatsarin mota saboda haka mun saba da shi sai a buɗe masa ƙofofin aljanna sai a wuce da rayuwarsa dama waɗanda suka yi kafirci waɗanda daman ba a saba da ɗaukaka ayyukan suna alkhairi ba to idan rayuwarsu ta je dawa ake da ita ta tabaraka ta'ala ya ce wastakbaru ana la tufattahu lahum sama wa la yadkhuluna aljanna ba za su taɓa shiga aljanna ba hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat har fa sai idan an samu sa'ar da raƙumi ya shiga ta kafar allura ya fita lafiya lau to wannan lokaci kafirai za su shiga aljanna wannan shi malamai ke ce ma ta'liqul amri bil mustahil akwai al mustahilu aqlan akwai al mustahilu shar'an akwai al mustahilu tab'an akwai al mustahilu adatan abinda shari'a ta kore shi bai yiwa akwai wanda hankali ya kore yiwarsa akwai wanda al'ada ta kore yiwarsa to shigar kafirai aljanna mustahilun aqlan wa tab'an wa shar'an wa adatan babu ba yadda za su shiga aljanna saboda haka sai Allah ta'ala ya rataya shiga mustahil abinda bai yi wa irinsa shine raƙumi ya bi ta cikin kafar allura wasu malamai sun ce aljamal a nan ba raƙumi ake nufi ba amma kuma duk da sun sassauta ma'anar ba su zo da abin da zai kawo yiwuwar kafin ya shiga ba me ake nufi da aljamal suka ce alhablul ghaliz as-samik igiya babba mai kwari irin wacce ake daure jiragen ruwa da ita zai yi ta shiga cikin kafa allura ba zai yi ba ka lura da mai ɗinki irin masu ɗinkin hula da masu ɗinkin kwaɗo da linzami ayyukan da ake da allura ka lura idan zai shigar da zare ma a cikin kafar sai ya wani murɗa shi sai ya sanya yawu sai ya yi masa wani tsini saboda ƙarancin wannan kafar to sai allah ta'ala ya ce in dai wannan igiyar da ake ɗaure jirgin ruwa da ita za a ta iya shiga cikin kafar allura to kafirai za su shiga aljanna don haka ma'anar wannan kamar yadda raƙumi baya shiga kafar allura haka kafiri baya shiga aljanna kusan babu wata aya da take nisantar da kafirai daga shiga aljanna kamar wannan aya saboda me saboda ta'liquhu bil mustahil an rataye abin da abin da ba shi wa Allah ce wa kadhalika najzil mujrimin kamar haka ne muke yin sakayya ga kangararru waɗanda suke fanɗarewa idan ana karanta musu ayoyin Allah ko dai su ƙi saurare su ce la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun su daddaɗe kunnuwansu ba sa saurare in sun kama tashar da ake karanta addini su kashe ba sa halarta wuraren karatu ko kuma suna jin karatu amma ba sa aiki da shi to waɗannan su ne sakamakon su shiga wuta Allah ce lahum min jahannama mihadun suna da wata shimfiɗa ta jahannama shimfiɗa ta wuta ƙasan su wuta yake ci wa min fawqihim ghawashun ta saman su kuma akwai wata inuwa kuma ta wuta don haka wuta tana ci ta ƙasa da su wuta tana ci ta sama da su to ina ya rage sassan guda hudu dama da hagu da gaba da baya ko sai Allah ya ce inna a atadna jahannama inna a atadna lil kafirina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu يغاثوا بماء كالمهل يكشي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة أنا سي الله تعالى نونا تكو إنا أزابا أكي مسو بابو إلا سسوتي يكي زوا وبنجي كي منا كاريا الله يتي وكذلك نزي الظالمين wannan kewayewar da wuta ta musu bangare sakamako ne na zaluncin da suka yi kun ga a ɗazu an ce wa kazalika na jizil mujrimin sun shiga wuta saboda taurin kai yanzu kuma wuta ta kewaye su ta ko'ina saboda me saboda zalunci don haka mutum ya yi ƙoƙari ya zamo mai saukin al'amari mai jawowa zuwa ga umarnin Allah kada ya zan a ce maka Allah ya ce kai kangara wani matar samayin ta ce masa in mm, wani ka tuna Allah ya umarni da adalci girman kai zai yi ko kuma ita idan mijinta ya umarce ta ya sanar da ita gaskiya musamman ga abin da ba ta so aure yake so ya kara ya zo ya mata dabara tun ba zo ki ji wani labari kin dai sani wallahi inda a ce son mace na hana ƙarin aure wallahi da manzo Allah bai ƙara ma Aisha mata din yayi salelen sa yayi daɗin baki ya ƙare aure yake so ya ƙara shi kenan sai ta ƙara kangara sai ja mata alqur'ani ya ja mata hadisi yayi min to wannan kangara da kike in baki hankali ba dalilin shiga wuta ne da haka kowa ya hakuri da hukuncin Allah ya yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi ya mika wuya ga abinda ubangiji madaukin sarki ya umarni da shi wajibin wanda aka wa wa'azi shine ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir amma sami'na wa asaina wannan aikin kafirai ne saboda haka duk wanda zai zo wa'azi duk wanda zai kunna kaset ya kalli wa'azi duk wanda zai tunin tashar karatu domin ya saurara to da niyyar cewa za a faɗa masa abin da Allah ya ce aiki da shi ne ba wai za a faɗa masa kawai ya zuba cikin kwalwarsa ya tashi ba a'a abin da zai aiki da shi ne duk masu kangara daga ayoyin Allah sakamakon su shine jahannama idan sun hada da zalunci to jahannama kuma za ta zagaye su kuma ba wanda zai shiga wuta sai da zalunci ubangiji kai mana kariya to waɗanda suka yi imani fa والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون uslubin alkur'ani in kana da ɗanɗanon larabci ba babin daɗinsa tabaraka wa ta'ala ce walladina amanu wa waɗanda suka ba da gaskiya da zukatan suka yi imani a zuci wa salihat suka aikata ayyukan kwarai dole ne a in ka imani mai imanin da aikin kwarai to waɗanda suka haɗa waɗannan biyu ula'ika ashabul janna kaji ji yan aljanna amma a tsakanin jumla din kafin bayan Allah ya soma jumlan kafin ya karita ta sai ce la nukallifu nafsan illa wasa wannan bai na kausai ka sa mishi bracket waɗanda suka yi imani da zuci suka aikata ayyuka na kwarai su ne yan aljanna kafin a faɗi su ne yan aljanna sai ka ce la nukallifu nafsan illa wasa ba mu taɓa ɗora mara ba abin da ba ta iya ɗauka duk abin da muka ce a yi wanda ake iyawa ne saboda haka ba su shiga aljanna da wata wahala ta haƙiƙa ne abinda suna iyawa ne muka sa su suka yi shi suka samu aljanna Sau da duk lokacin da ka zo kana cewa ni shari'a ta yi min nauyi wannan hukunci na Allah kaza kaza to ai wani irin ka aiki da ita duk abin da Allah ya wajabta kace kai ka iya wani tsaran ka yayi irinsa kuma lafiya da wai kwana lafiya ba wani abu duk wani zunubi duk wata haram duk wata kaba'ira da Allah ta'ala ya ce mu nisance ta kai ka ce abin ya yi maka nauyi an hana ka jin daɗi yan yan yan yan yan to ai wani irin ka ya barka ba irin kuma ya zauna lafiya ba abin da ya same shi kuma ulaika ashabul janna ya je ya samu aljanna saboda kar ka taba dora ma rayuwarka cewa shari'a tana da wahala inna hadha ad-din yusr addini sauki ne da shi shi yasa ka'ida ta zo ta shari'a eh, la wajiba ma al-ajzi wala muharrama ma ad-darura a lokacin da ka kasa Allah bai ɗora ba duk abinda baka iyawa bai zama wajibi gare ka ba ɗan adam idan ya kera abu yanzu misali wannan turun magana ya ake kiransa gsm ko great street madness gsm <laughs> wannan da muke magana da shi ba ga wuta muke cajin sa ba nawa yake ɗauka mai karfin wutar da yake ɗauka in ka ɗora masa ninki biyu na ta mi zai faruwa watsewa zai haka rediyo haka kyamara haka rikoda haka telebishin haka gas kuka komai yana da iya abin da yake ɗauka na nauyi kuma ɗan adam zai lissafa masa ya ce ga abin da zai ɗauka to ashe ubangijin da yi mu ya san iya capacity din mu ya san da muke ɗauka mota akwai iya nauyin kayan da take ɗauka gudu akwai iya nauyin gudun da take yi can za ka hadda maleji gare ta na gudu ko kuma za a sa maka doka cewa da ka wuce wuri za to ka shiga hatsari don haka in ba uzurce kake ba misali yan fashi sun biyo ka to karka taɓa yadda ka wuce green light ga tana karka wuce 120 amma idan kana cikin wani uzuri na to dan ƙara kaɗan 130 140 har zuwa 160 da ka kai 200 to kana cikin danja babba ashe komai yana da ka'ida yana da doka idan ɗan adam zai yi ma al'amuran da ya ƙaga doka ubangijin da ya yi mu ba zai mana doka ba zai mana doka to zai mana doka ne wadda ta wuce karfinmu ba zai mana doka da ta wuce karfinmu ba don haka da ya ba da labarin 'yan aljanna sun shiga aljanna sai ce bai ɗora musu wani abin da ya fi karfinsu ba abu ne mai sauƙi suka yi suka shiga aljanna kuma hun fiya khalidun masu tabbata ne a cikinta don haka babu wahala ga shiga aljanna iyaka mu bi umarnin Allah mu kauce mahanin Allah shikenan za mu samu aljanna to idan sun shiga aljanna <coughs> mun ɗauko wacce ƙa'ida mun gama shirin ta muka ce la wajiba ma al'ajzi <coughs> wala muharrama ma ad-darura a lokacin da kake cikin matsi ba abin da yake haram gare ka kalmar kafirci da ita ce ƙarshen abin da ɗan adam ba a musulmi ba yadda ya ba ko idan aka matse ka an yadda ka yi ta lokacin da ammarun na yasir aka matse shi da duka ya sha azaba ya sha wuta aka ce ya yabi lata da uza ya kafirce da Allah duk yayi ya ko da gudu yana kuka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mishi kaifa tajiduka bayan kafirta wannan kalmar har zagin manzon Allah aka sai manzon Allah ce ya kake jin zuciyarka yace kalbi mutma'innun bil iman zuciyata tana nan daram cike da imani sai manzo Allah ya ce to ko wa in in adu fa'ud ko gobe suka matsaye ka suka ce kai to kai don ka kubutar da rayuwarka shine Allah tabaraka taala yake cewa man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فأولئك عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وأن suka kafirta الله الله Allah ce banda tilasta su aka yi amma zuciyarsu na nan cike da imani muna dai nufin waɗanda kirjinsu ya buɗe suka karɓi kafirci da gangan Allah ya ce waɗannan suna da fushin Allah kuma suna da azaba mai girma don haka la muharrama ma'a darura idan yunwa ta dame ka ko kishi ya dame ka giya tana iya halarta gare ka naman olade yana iya halarta gare ka duk abin da Allah ya haramta maka idan ka matsu sai ya ɗauke maka haramcin duk abin da Allah ya wajabta maka idan ka kasa sai ya ɗauke maka wajabcin to wani addini fi wannan sauki shi ne lalu nukallifu nafsan illa wus'a shi yasa ba kunci addini wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba addinin ba addini ne mai sauki wanda kaga yana wahala addini to bai san addinin bane Abu Barzat al-Aslami radiyallahu anhu wa arda wata ranar raƙumin sai kubci ya bi daji shi kuma yana sallah ci assalamu alaikum ya sheka da gudu ya kama raƙumi ya sake ɗaurewa sannan ya zo sake babbarta sallah yara suka aza masa dariya matasa suka ce ga ka sahabin manzon Allah kuma ka kace sallah yace don ina sahabin manzon Allah da kace ta don na zauna da manzon Allah na ga saukin da ku ku gan shi ba so ka zauna da manzon Allah zai ga addini abu ne mai sauki ba mai wahala ba to idan mun shiga aljanna me zai faru Allah ce wani za'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anha za mu cire abin da ke cikin kirazansu na damuwa duk yadda aka yi in ka zauna da mutum wata rana sai ya saba maka wani lokaci ma zai yi kuskuren da har abada ba ka mantawa da shi akwai musulmi dan uwanka ne mumini ne amma duk ka haɗu da shi sai ka tuna da wani bakin cikin da ya taɓa yi ma sai ranka ya ɓaci to alƙiyama duk irin waɗannan abubuwa zare su ake yadda kasan ana zare ƙaya daga cikin kafa in ka taka ƙaya aka sa allura ba sai a zare ta ba sai ka ji sak babu ta to wannan damuwar gaba ɗaya babu ta tsakanin mu a cikin aljanna wannan kuma ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki domin in ba haka ba akwai abubuwan da za a samu damuwa a cikin su mutum ne zai mutu babban aminin sai zo ya aure matarsa idan aka je lahira zai gan shi tare da ita su gaisa su tafa a'a ashe a shiri gidanka kai ne ka aure a shiri ashe ka yi cikin raha da nishaɗi da komai ya raka shi gidansa su sha ya dawo gidansa wurin nasa iyalin ba tare da ya ji damuwar don mi da shiri za ta dawo gidan don a shiri ba za ta dawo gidansa kaga in ba don Allah ya zare wannan ba alƙiyama masu yan ɗaya yan buge-buge ko ba haka ba wani lokaci ma in ma in waye mutu ƙani zai aura amma da yana raye haka ta faru ba yanzu ka saki matarka wacce kake matukar so bisa ga kaddara kawai sai ka ji labarin wani babban aminin ka yana zuwa hira wurinta an fara zancen aure ko a ce an biya sadaki wataƙila ma ya yi izgilin kawo maka goro ɗaurin aure saboda anan duniya akwai ghil akwai damuwa kuma a matsayin ka da dole ka damu ko ba haka to amma alƙiyama duk sai Allah ya zare wannan damuwa duk laifin da ɗan adam ne ma za ka manta da shi duk da matayenmu shi yasa Allah ta'ala ce lahum fiha azwajun mutahhara a nan duniya akwai abubuwan da wani lokaci kaka kalli matarka da su duk yadda kake son ta sai ka tuna wani dan rikici da ya shiga tsakaninku da wata kalma da ta kuskuren furtawa da sauransu to a aljanna azwajun mutahhara duk abin da ake kallon mace da shi na aibi ka kallon matanka da shi a aljanna lafiyar sumul ake kai Allah ka kai mu aljanna Allah ce tajri min tahtihimul anha koramu suna gudana a karkashin su nan duniya ma idan mutane suka yi gidaje sai kaga ana ta kokarin a fitar da hanyoyin ruwa saboda ni saboda yana cikin ni'imomi to a aljanna a karkashin mu koramu suke gudana ruwa suna gudana kana kallon su wa qalu alhamdulillah yan aljanna za su yi godiya ga Allah a aljanna babu babu ibada don haka ba a zauna a yi istighfari annabi ma ba a yi masa salati aljanna don abin da ake salati an riga an same shi bukatar ta riga ta biya istighfari ba a yi domin gafara ake nema kuma ta samu sahabbai ba a so babu sauran radiyallahu anhu don yarda ta riga ta tabbata ba a sallah ba a alwala ba a wankan janaba ba babu zakka duk wani abin da ka sani da bautar Allah ba a yi abu guda ne ake hamdala godiyar Allah alhamdulillah wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hadha yan aljanna su ce kai Allah mun gode maka kai da ka gwada mana wannan tafarki da ya kawo mu anan wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah ba domin Allah ya shiryar da mu ba ba mu isa mu shiryar da kanmu zuwa ga wannan godabe ba domin akwai irin mu da yawa da suka bace yanzu halin da ake ciki suna cikin wuta laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq sai ce kai amma kan haƙiƙa manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya kamar mutum ne ka tambaye shi kana cikin daji ka wahala kana neman garin da za ka je sai ka haɗu da wani sai ce a ah, bawan Allah ba kan hanya kake ba yanzu dawo ka gani ka koma ka ga wancan iccin loda to daga nan in ka karkata dama za ka ga wata tsamiya daga nan sai ya gwada maka yi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci daga ka zo gari zai ka je kai amma mutumin can ya kyauta wallahi yanzu ne za ka tuna da shi haka wanda ya batar da kai shi ma ran da ka sha wahala za ka tono da shi ka ce kai Allah ya isa wata rana na baro mina karfe goma zuwa sha ɗaya na safe ina neman kwanta gora ina da wa'azi bayan magariba sai da na zo ta gina sai da karkata hanyar da ta yi birnin gwari dama kenan sai na ce ka ina jin ba hanyar ba ce sai na yi fakin na samu na saurayi matashi na ce da allah ina hanyar kwanta gora sai mun haka ya ce gata nan aiko da na miƙe ina tabbata muku sai da ne wajen awa biyar ina bugun ramu titin bayi da kyau ko kaɗan sannan na faɗa abin nan makera ina da sauran kilomita 100 zuwa kwantagora ashe daga tagi na kilomita 80 da 'yan kai ne amma na inda ya ce min ga hanya nan wai da na ɗan ƙara gaba mita 100 akwai hanya ƙarama ta dama ban sani ba har yau in tuna yaron nan sai na ce kai Allah ka yafe masa ya cuta ni wallahi abin da ya kara damu na amina ban samu abinci ba saboda ban samu abinci mai daɗi da nake so ba so ina son in je garin da zan ci abinci in huta ina isa kwanta gora already an riga an kira sallar magriba sai aka ce wa'azi zamu yi wannan lokaci kaga duk wahalar nan da na sha ya kamata ce ina da wajen awa biyar zuwa shida na hutawa amma ban samu ba a dalilin mi a dalilin wannan yaron ya batar da ni ga hanya har yau ban manta da shi amma na yafe masa to wanda ya maka jagora ga alkhairi ba ka manta da shi shi yasa suke cewa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq haqiqa man kai su manzo Allah sun yi gaskiya kai malaman nan baga da annaba Allah ya saka musu da alkhairi sun dora mu akan hanya to amma inda batar da su akai fa za su dawo su rinka la'ancece ne ya kamar yadda muka gani a can baya a cikin jahannama wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malu to anan ne za a kira yan aljanna an tilkumul janna ce ga aljanna nan ku yadda kuke so ku shiga lambu ku jefa dama ku hau benaye ku zauna da yan mata ga samari nan yara ku aike su duk jin daɗin da kuke so ku ci gaba da yi uristumuha bima kuntum ta'malu an gadar da ku aljanna ne albarkacin abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya kalmar an gadar da ku me nuna ba ka shiga aljanna tun asali da rahama domin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce lan yudkhil aljannata ahadan amalo a wata riwaya lan yudkhil aljannata ahadun bi amale babu wanda zai shiga aljanna don aikinsa nan kuma annabi sallallahu alaihi nan kuma Allah tabaraka ta lace urisma bima kuntum ta'mal ai bi amalikum annabi ya ce mana ba wanda aikinsa zai kai shi aljanna nan kuma ubangiji ya ce mana don aiki mu muka shiga aljanna to mu lura da kalmar uristumuha gadar da mu ita aka yi mun shiga aljanna da rahamar Allah an gadar da mu gidajenta da ayyukanmu ina fatar an fahimta wasu malamai suka ce a'a tun farko ba'u din tana da bambanci ne ba'un hadisi ba'ul jaza'i ce ba'un aya ba'ul muqabala ce ko kuma ba'ul aya kai ba ta cikin wannan aya ba'ul jaza'i ce wacce kuma ba'ul muqabala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh, lan yadkhul aljannata ahadun bi amali ay muqabalatan li amali in ka je da kuɗi kasuwa ba iya ka iya abinda zaka siya ba to aikinka ba ya iya sayan aljanna sai dai rahamar Allah ta zo ta upgrading aikin naka sai a baka aljanna nan kuma da Allah ta'ala ce uriswa bima kuntu bi sababi amalikum inda baka yi aikin ba kuma ba abin da za a upgrade da ka shiga aljanna ina fata an gane yawa to shine tabaraka wa ta'ala yace uristumuha bima kuntum ta'malun an gadar da ku ita saboda ayyukan da ku kasance kuna aikatawa don haka kar wanda ya dogara ga kaddara kowa ya yi aiki kar wanda ya ce to ai an ce duk mumuni zai shiga aljanna kai ta aiki i'malu fa kullum muyassar kowa Allah zai sauwaƙe masa aikinsa yanda baka ji wahalar zuwa tafsirin nan ba haka wani baya jin wahalar zuwa shashanci amma wani in ka ce masa ya zo tafsirin nan to ya fi son ka watsa masa mari sau bakwai da ya zo ya zauna nan ya minti bakwai kai kuma duk abin da zai hana ka zuwa tafsirin nan a daidai wannan lokaci ba ka bukata shi saboda mai da Allah ya sauwaƙe maka to mai ta gode ma Allah idan ya sauwaƙe mana ayyukan alkhairi wana da ashabul janna ونادى أصحاب ƙur'ani ya labarta mana 'yan wuta ga can suna argowa suna hayaniya suna zagin juna ƙanana suna la'antar manya manya suna barranta daga ƙanana sannan sai ya kara mana hoton aljanna sai muka ga 'yan aljanna suna ni'imtuwa a cikinta suna godiyar allah har suna yaba ma annabawa da magadansu da suka isar da saƙo na gaskiya zuwa gare su to yanzu sai allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi dangantakar 'yan wuta da 'yan aljanna wana da ashabul jannati ashaban nar 'yan aljanna sai su su kira 'yan wuta an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa ba hal wajattun ma wa'ada rabbukum haƙa 'yan aljanna su leƙe 'yan wuta su ce haƙiƙa mun tarar da alƙawarin da ubangijin mai mana gaskiya ne ga munan cikin ni'ima daɗi babu abin da babu fa hal wajattun ma wa'ada rabbukum haƙa kuma kun samu alkawarin da Allah ya yi muku gaskiya ne akwai wahala akwai azaba kaga wannan izgili ne janci ne mu lura da wani usulubi na qur'ani yan aljanta suka yi kad wajadna ma wa'adana rabbuna amma yan mutum suka ce fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum ba sai ma wa'adakum ba don ka fahimci rahamar Allah ta yalwata ta ni'imtu alkawarin da ya nauta sai wanda ya kai kansa wa'ada rabbukum ba ku yi ma alƙawari ba wuta ya yi alƙawarinta ku kuka kai kanku mu kuma wa adana rahama ya yi mana kuma ya ji kanmu ya kawo kalu na'am su ce haka ne wai suna zaton in suka faɗi gaskiya anan za ta amfane su ce eh wallahi akwai awhala akwai azab ga munan cikin ga sunan cikin bala'i fa azzana mu'azzinun bainahum fa azzana mu'azzinun bainahum a nan bai kira zai yi kira bai kiran sallah zai yi azanun min Allah wa rasuli azan shela mai shela zai ɗaga murya ya yi shela tsakanin tsakaninsu yan aljanna na conversation da yan wuta kawai sai a yanki conversation din sai a ce alla'natullahi ala zalimi tsinuwar Allah ta tabbata ga azalumai, don ka yan aljanna ku koma cikin ni'imar ku kai ta mutunsu su wane ne azzalumai alladhina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja waɗanda ke toshiya daga hanyar Allah waɗanda ba su son a faɗi gaskiya waɗanda ba su son a bayyana sunna waɗanda ba su son a yi adalci Allah ya ce wa yabghunaha iwaja suna neman a karkata su kullum sun fi son a rabu da hanyar Allah to waɗannan su ne azzalumai wa hum bil akhirati kafirun kuma su sun butulce sun fandare sun kafirce malahira ba su yadda da ita ba don ba su yi aikin da yake shigar da mutane a cikin ta Allah ya kawo ayyuka masu sauƙi na shiga aljanna amma kuma ina ba su yi ba wa kuma hijab wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'raf rijalun na kullan bi simahum wa nadaw ashab al-jannati an salamun 'alaykum لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم يعرفونهم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وبينهما حجاب a tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta akwai shamaki na haka ba yadda za a yi esin nan na aljanna ya kada ya shiga cikin wuta gwagwo sannan ƙaurin wuta ba zai je cikin aljanna ba haka hayakinta ba zai je ba warinta ba zai je ba zafinta ba zai je ba don haka 'yan aljanna na cikin ni'imarsu 'yan wuta na cikin bala'insu وضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب kamar ac ne a sanya shi ga ɗaki sai a zo a yi wani ɗaki can bayansa sai ya zan ɗaki na ciki yana shan sanyi ɗaki na waje da yake sha suna haɗuwa ba sa haɗuwa to haka al'amarin yake wa bainahuma hijab Allah ya ce an buga shamaki tsakanin yan aljanna da yan wuta wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam a akan tudun la'araf wata jigawa ce ke tsakanin wuta da aljanna tudu ne wanda a can samansa an ajiye wasu mutane waɗanda ba su cancanci shiga aljanna ba saboda ladarsu ta kasa kuma bai kamata a kai su wuta ba saboda suna da ladar da ta yi balansin da zunubinsu don haka su ne waɗanda zunubinsu ya zo daidai da ladarsu kaga ubangiji sarkin adalci waɗanda ladarsu ta rinjaya tuni an kai su aljanna waɗanda zunubinsu ya rinjaya tuni an kai su wuta to waɗanda ladarsu da zunubinsu suka zo daidai wa daidai fa to su ne sai aka yi su akan wani tudu ana kiransa la'araf wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum akan tudun araf akwai wasu mutane waɗanda ya na kullum bisimahum kowa sun san shi da sunansa da ko kuma da alamarsa da haka suna kallon yan aljanna suna kallon yan wuta su dai ba su shiga aljanna kuma su ba a kai su wutar ba amma sun san yan aljanna sun san yan wuta sai su kalli yan aljanna ku tsaya ku ga wata hikima ta alqur'ani kaga wanda aka ce yana kan tudu ga yan aljanna nan ga yan wuta nan me kake zato ya rinka rabo ido ya diba nan ya diba nan ko to qur'ani bai ce sun yi haka ba sai ya ce wana dau ashabal janna an salamun alaikum sai su karkata gaba ɗaya wurin yan aljanna suna salamun alaikum gaisuwa zuwa gare ku Allah ce lam yadkhuluha ba su shige ta ba wahum yatma'un suna kauna suna fata don haka gaba ɗaya hankalinsu ya koma ga aljanna ita suke neman a sa su cikinta wa idha surifat absaruhum ku lura da alkur'ani in aka karkato da ganin su su ba za su kalli wutar ba amma da ganga Allah zai ce a juyo su sai sun diba su ga abin da ba su so kalu rabbana la taj'alna ma alqawmin zalimin nan ba za su yi magana da yan wutar ba kuma sai ce ubangiji kar ka samu cikin mutanen nan azabai mu dai ga aljanna ta mura ta gaida su ko da za mu samu shiga cikin su wala da ashabul a'raf mutanen la'arafi za su kira rijala ne arifuna bi sima wasu mutane wanda sun san su da alamarsu ko kuma da sunayensu kuma ga su 'yan wuta qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun da yake ya zama tilas an sa sai sun kalli jahannama sai suna gama roƙon Allah cewa Allah kar ka samu cikin wannan mutane zalumai sai su fara janci da izgili ga waɗanda ke cikin wuta din ونادوا أصحاب ونادوا arafi أصحاب ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum uku duk duke da kuka tara bata amfane ku ba jama'a da kuka tara su ne muku kuwa su amfane ku ba mabiya da suka yi tambayar ku shekaru aru aru duk musu su amfane ku ba wa ma kuntum tastakbirun girman ka da kuka rinka yi ma Allah bai amfane ku ba kaga yanzu su ashabul arafi kuma wa'azi suke yi a fatanci ne suke ko fatanci suke ma Allah sai su gwada ma yan wuta wasu yan aljanna sai su ce a zina a aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma shin waɗancan su ne kuka rantse Allah ba zai rahama gare su ba su ne da kuke cewa ai wallahi yan izalan nan kafirai ne mu rantse da Allah mu ɗora Qur'ani wani bisa wani Qur'ani wani bisa wani in ba yan wuta bane Allah ka yi kaza ka yi kaza su ne bayan sun gama wa'azinsu sun gama fadancinsu to ranar rahamar Allah za ta sauko udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum Allah ce yan a'rafi ku sauko ku shiga aljanna la khawfun alaikum babu tsoro gare ku nan gaba ba tsoro wala antum tahzanun can baya ba za ku yi bakin ciki ba don haka mafi sauki idan ba za ka iya aikin ladar da ya wuce zunubin ka ba to duk kai zunubi ya kokari ka ra'a wani aikin lada tare da shi wannan shine halin ne akalla ka zama cikin yan arafi domin karshe dai bayan sun gama fadanci za su je aljanna Allah kai mana rahama amin to ga inda ba su wala ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا أن أفيدوا علينا من الماء اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله كريم لك أزابا Allah kai mana garkuwa daga wuta Allah ka ceci musulmi daga hanyoyin bata ka dora mu akan shari'a ta farkin aljanna wa nada ashabun nari ashabal janna nan ne kuma sai Allah ya gwada mana wani mashadi muna lura alkur'ani majigi kamar majigin abubuwan da ke gudana yake mana na alkiyama su ne sai kutubi ke kira mashahidu yawmil qiyama fil qur'an yadda qur'ani ya suranta mana kamar ga kamar gabanka yanzu da Allah karatun nan da muke yi ba ku ji kamar kuna kallo abin da ke faruwa ba to wannan shine at-taswirul fanni al-balaghi fil qur'anil karim ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة yan wuta su ma za su kira yan aljanna a nan roƙo suke yi an afidu alaina min alma kuwa allah ku ɗai yan muna cikin ruwan da aka ba mu dai kole da fiya wata guda aw mimma razaqakumullah in kuma yana yiwa ko ai ba fara guda to Allah ko dan afu ku dan kado mana wani abu dai tunda ku Allah ya ba ku mallakin ku ne to ku dan yi mana baiwa ku dan kado mana mana wani wata ila wani ya saba da wani wani karka manta fa ka san can duniya ga irin taron mu da kai ga yanda aka yi kaza ni ne na yi kaza don Allah ka dan taimaka qalu inna Allah harramahuma alal kafiya. dan aljanna ce lalle in don ni'ima kowace iri akwai matsala guda Allah ya haramta kayan aljanna a hita wajen su ba a oda su don haka ba a fita waje da kayan aljanna an haramta su zuwa ga kafiri kafiri bai shiga aljanna abincin aljanna bai fita zuwa jahannama to ya za a yi kenan sai mutum haƙuri allazina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba to nan ne fa cikin faɗa musu amsar da suke ba su na ba za a iya musu ruwa ba suke ce Allah ya haramta aljanna ga kafirai waɗanda suka mayar da addini wargi da wasa addinin su ya koma kawai kaɗe-kaɗe kawai jin daɗi kawai rairaye kawai sharholiya kamar yadda kiristoci suke yi da su in ka yi tunin duk wata tasha da ake sabis ranar ladi zaka iske kiɗa kawai ake yi sai waka sai bugun kirji to a kowane addini akwai masu yin wannan to waɗannan Allah ya haramta a kai musu abinci wa gharratumul hayatu duniya waɗanda duniya rayuwar duniya ta ruɗe su suka wato mai da hankali ga jin daɗinta da ƙale da ni'imominta suka manta da lahira muka lura alƙur'ani bai hana mutum duniya amma yana hana mu karkata zuwa gare ta abtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah duk abin da Allah ya baka yi kokari ka nemi lahira sannan wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabonka na duniya shine kullun nake faɗa muku wasicin da dattijo ya mana ita duk abin da ka samu duniya yi kokari ka kasashe kashi hudu kashi na farko ka biya bashi yace na biyu ka bada bashi na uku ka ɗaukan makanka ya ce ka tudda saura ka zubar ka watsar da saura to me ake nufi da wannan ka biya bashi ya ce ka yi wa iyayenka domin sun maka a lokacin da kowa bai maka in ba su ba ka ba da bashi ka yi ma 'ya'yanka bashi ne investment ne kake za su girma kuma za su yi baka sannan ka ɗaukan makanka ya ce ka yi sadaka ka yi ayyuka alkhairi ka ingiza lahira me ka zubar da saura ka ci ka sha ka sa tufa ka sai mota ka gina gida ka yi aure duk abin da za ka yi a duniya zubarwa ne kake yi wanda za ka tarar a lahira shine wannan kaso na uku to don allah in ka kasa dukiyar da allah ya baka kashi ɗari nawa ne kake ɗaukan makanka nawa ne kake biyan bashi da shi nawa ne kake ba da bashi nawa ne kake zubarwa da yawan mu kashi tara cikin goma zubarwa muke yi ko ba haka to a cikin kashi goma din nan nan ne za mu biya bashi nan ne za mu ba da bashi nan ne za mu ɗan ɗiba kaɗan mai sadaka ya ga mutum ya kata ferin gida sai ya dawo gefe ce Allah ga naka sai ɗaya mai masallaci mai sahu uku kuma kadi ba gida uku tsakanin gidansa akwai wani masallaci babba a shi dai ya yi na karya wahala ya je sallah musamman da asuba kare je sallah a wuri mai nisa Allah ya ce wa gharratumul hayatud duniya rayuwar duniya ta ɗauki hankalinsu ta ruɗe su falyau manan sawun kama na su a yau mai a yau za mu fita batun su cikin azaba kamar yadda suka manta da wannan haɗuwar da za su yi da mu a yau wa ma kanu bi ayatina ya da kasancewar da suka yi suna musu da ayoyi ayoyi a nan suna nufin al'ayatul kauniya duk abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta alamomi ne masu gwada mana kamar da muka faɗa gangan jikin ma tana gaya mana akwai wanda ya halicce mu ƙasar da muke rayuwa kan tana gwada mana sarari da iskan da muke shaka yana nuna mana ruwa da ke sauka muna ni'imtuwa muna jin daɗi yana nuna mana wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu amma su sai suka fita bata waɗannan ayoyin gaba ɗaya to inda nan abin ya tsaya ga littafin Allah shi ma sun fita sa ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يقول فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد ina ji'inahun bi kitabin fassalna Allah ya ce kuma haƙiƙa mun zo musu da littafi wanda muka rarrabe shi ala ilmin akan ilimi muka saukar da alƙur'ani duk mujizojin alƙur'ani na nuna mana cewa ubangiji bisa ga ilimi ya saukar da alƙur'ani ɗauki misali al'ijazul adadi fil ƙur'an in ka lisanta abubuwa sha tara sha tara da ƙur'ani ah, malamai sun zo su yi ta bincike duk da akwai alamomin tambaya da yawa ga wasu arkam da ake faɗa amma in ka ɗauki yawan adadin sunayen aljanna eh, abin nan adadin zuwan sunan aljanna da sunan wuta cikin qur'ani zuwan sunan mutane da na aljanu al adadi yana da yawa al to duk wanne yana nuna bisa ga ilimi ubangijin ya ɗauke sauke saukar da wannan ƙur'ani wannan shi yasa ilimin sa ba zai kare ba domin daga ilimin Allah yake a kullum sai mutane sun yi kage kagen su sai a zo a duba al sai ya gano abin da su bayan shekaru aru aru suka gano shi kamar yadda turawa suka bincike suka gano cewa wannan ƙwallon ƙasar da muke a kansa rage girma yake suka ce shekaru miliyan kaza da suka wuce ya fi haka kauri yana ragewa saboda mi saboda iska da yake banka da ƙasa koyaushe yana kaɗa ta cikin teku sai aka ce ya ƙorani ya daɗe da faɗin wannan tabaraka ta'ala ce awa ya yarau anna na'til arda nanqusuha min a afahumul ghalib kaga duk da yake ayar tana ɗaukar fassara kashi kashi amma ijaz na alkurani ya tabbata mana kenan qur'ani yana kan masaniya da wannan al'amari to haka dukkan bincike na kimiyya game da rayuwar dan adam da haifuwarsa duk misali abinda dan adam ya gano na marhalolin haifuwar jinjiri da na ɗan adam da wanda ba na dan adam ba ƙur'ani ya dade da sa ƙur'ani ya faɗi har lokacin da za a busa rayuwarka ƙur'ani ya faɗi yadda ake saƙa wato ani gangar jikinka yadda ruwan maniyin mahaifinka zai haɗe da kwan wato ita mahaifiyar taka sannan a basu abinci da jinin hailar da za a dakatar bayan cikinka sannan in aka kada su suka zamo sare za su koma su zama gudan tsoka tsokan na kuma muhallaka wa gairi muhallaka wannan ilimi ne da an yi littafi mujalladi guda a kansa muhallaka wa gairi muhallaka. sannan a zo lokacin da za a busa rai Allah ya faɗi fi zulumatin salas duhu kashi uku da kake ciki duhun mahaifa duhun yana duhun ciki sannan daga bisani ka fito duniya duk wannan abubuwa ne na ilimi da dan adam yake gano a hankali sai a tare da qur'ani ya gama faɗan su sai ya rufe da me fatabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun ɗaukaka wanda shine mafi kyawun masu halitta ashe ubangiji yadda akwai su masu halitta ba shi ba ko ba haka ba domin wannan misali halitta shi aka yi amma halittar wannan daidai take da halittar sauro wannan ba ya fi sauro girma ba amma sauro akwai mace da namiji za su gana kuma su yi kwai wannan ya fitar da wasu irinsu wannan fa akwai mace da namiji a cikinsa yawwa ba za ka samu wannan mace samson mace da samson namiji ka haɗa su su fito da wani samson eh? ana samu ashe akwai khaliki na a duniya kuma masalinta amma ba irin halittar Allah ba to tabaraka ta'ala yace walaqad ji'nahum bikitabin mun zo musu da littafi shine alqur'ani fassalnahu ala ilm mun rarrabe shi bisa ga ilimi shi za zaga alqur'ani daki daki a kullum zaka ji wani maudu'i za ka abinda zai baka shawa irin watan nan na azumi ka bude kowace tasha misali ta rediyo ko ta talabijin zaka ji tafsiran alqur'ani wani malami zaka iske bisa wata gaba yake kuma mai daɗi sai dai an ci rashin sa'a shi bai iya fassara ba da bai akwai wanda malam kabiru ya ce a ya kamata su sa el ga teburin su ko yan koyo larabcin ma koyo suke amma kuma da alkur'ani suka fara gwada to za ka ga wannan yana maganan wuta da aljanna wannan yana maganan dajjal da alamomin alkiyama wannan yana maganan umarnin Allah wajen sallah wannan ya zo yana fayyace aikin hajji kowa da gaba da yake karanta ko kowace gaba sai ka ji dama nan ƙur'ani ya tsaya ya ishe ka to alƙur'ani ke fassalna mun kasa shi daki daki surori 114 ne wace ta taɓa wani maudu'in da wato ainihin ta wadatar da wata da gare shi sannan kuma cikin haka mota suna da alaƙa da juna a shekaru 23 aka saukar da ƙur'ani amma duk inda ake karanta za ka gane ƙur'ani ne ake karantawa amma maganar ɗan adam duk sanda ka bashi tazara bayan shekara biyu ne sake wata ana ganin bambanci ko babu ko da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu misali dauko hadisan bukhari kana iya saka hadisi da hadisi ka shigar da su su dace ba su dace ba saboda ga ne da aka yi su lokuta daban-daban amma alqur'ani a shekara 23 amma kuma sai aka hada sa fito da daidai wa daida shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kira shi kitaban mutashabihan masani littafi ne bai kama da juna in ana karanta wata sura ma wani lokaci sai kai tsammanin wata surar ce ba ita ba masani kuma ana konkomawa yanzu bayanin wuta da aljanna a wannan surar kawai ake yin sa ba wannan surar kawai ake yin sa shine mutashabihan kuma masani wanda ya an kokkoma abin nan nashi sannan sai Allah ce kitabun uhkimat ayatu an kyautata ayoyinsa an daidaita saƙarsa ya haɗu ya yi kyau shine fassalnahu ala ilmi mun rarraba shi akan ilimi hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wannan alqur'ani shari'a ne kuma rahama ne amma fa ga mutanen da suke imani hal yanzuruna illa ta'wila me suke jira sai tawilin qur'ani ta'wil min ala yaqulu awlan wa ta'wilan wa ma'anahu rujo abinda al'am abu yake komawa zuwa gare shi Shi ne tawili alal aburu ya ulu aulan wata ta'wilan al'amari ya dawo zuwa ga wani yanayi kenan idan an ce suna jiran tawilin ƙur'ani suna jiran dawowar abin da ya faɗa suna jiran aukuwar abin da ya ba da labari ne an ce musu za a shiga wuta sun ce musu yarda ba an ce musu za a yi aljanna sun ce musu yarda ba an ce akwai awo sikeli sun ce Allah ba ɗan koli ne ba zai yi awo ba an ce akwai siradi sun ce ba su amince ba hal na illa ta'wila wani abu suke jira sai da suka ganshi kuru-kuru yawma ya'ti ta'wiluhu ranar da aukuwar abin zai zo ya ƙulu ladina na suhumin min ƙamlu ƙarja a turusul rabbina bil rannan waɗanda suka manta da shi sai su ce a ah, ashe ko manzannin Allah gaskiya ce sun faɗa muna ashe malamai magadan annabawa ba ƙarya suke yi ba kun ga a lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi mafarki me ya gani ya ga ashamsa wal qamara a'a inni ra'aytu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aytu li sajidin ya ga tauraro goma sha ɗaya da rana da wata su ne masa sujada babansa malami ne annabin Allah ne sai ce la su su ya kala ya hoti kakka ba da wannan labari ga yawon kafai kidu laka da su ma malamai ne suna iya gano fassarar wannan amma shi ɗan zai rinjaye su fai kidu laka da sai su kulla maka makirci to ƙarshe da yake Allah ya hukunta sai ta faru kharru lahu sujjadan Fakala ya abati haza ta'wilu ru'yaya abin nan da na gani gashi ya auku shine tawilinsa kuma lokacin da eh, almalik yayi yi mafarki sarkin masar ya yi mafarki cewa ya yi nabbi'uni bi ta'wilihi wa qala almalik a ara sab'a baqaratin simanin da sab'un ijafun وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا, يا أيها الملو أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا أنا نسيت تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين kuma lokacin da waɗancan su ma 'yan fursunoni suka yi mafarki su ma mai suka ce amma ɗayansu sai ya ce mai إني أرى إني أراني أحمل فوق كافر نبيك إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين تأويل شيني كرشن الأمر شيني يبدأ أبو زي كوما شيني يبدأ زي كسنجي لكن إن الله يتي من ينادى هنو tawilin hannun nan shi kaɗai ya san shi don ba mu iya gani shi in ya ce mana yana da ido tawilinsa shi kaɗai ya san shi shi yasa malamai ke cewa nufawwidu ta'wilahu ila Allah sai wasu ka ɗauka awai nufawwidu tafsirahu a a tafsiri daban tawili daban akwai mamanci tsakanin tafsiri da tawili don haka anan tabaraka ta'ala yace hal yanzuruna illa ta'wila tawilin nan ba ku iya sanin shi wannan shi nuna mu ba mu san akwai aljanna ba shi nuna mu ba mu san akwai siradi ba shi nuna mu ba mu san za a azabta yan wuta ba duk mun yadda da wannan ashe mun san tafsiri amma tawili fa fama ta'lamu nafsun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun ba mu iya sanin wannan shine tawili Allah ta'ala ya ce yawma ya'ti ta'wiluhu ranan da gaskiyar lamarin zai bayyana zai auku ya ƙulun lazina na su wanda suka fi tabbatunsa sai su rinka cewa min kablu can gaba ne haka qad ja'at rabbi na bil haqqi wa yawmu ashe dai manzannin ubangijin mu sun zo da gaskiya fa na min shufa'a to ko za mu iya samun masu ceton mu fa yashfa'u lana su yi mana ceto kaga yanzu za su je zuwa neman ceto aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ko ko akwai yiwuwar a mai da mu duniya mu yi aiki wa ba irin wannan da muke yi ba Allah ce kar khasiru anfusahum sun tozartar da rayukansu sun yi hasarar rayuwarsu ba irin hasarar kuɗi ko hasarar iyali ba domin kai hasarar kuɗi za ka samu wasu matarka in ta mutu za ka auri wata ɗanka ma in ya mutu ta yi matarka ta sake haifuwar wani to in kai kanka ne kai hasara fa aka kai ka jahannama kaga hasara ta kai kashi Allah ce wa dalla annum ma kanu yaftaru duk ababen nan da suka kasance suna kagawa sai suka bace musu suka dawo ba za su iya gane komai ba ba za su iya ganin hanyar gaskiya ba domin lokacin ta ya riga ya wuce anan ya kamata mu kwana Allah ya babu ikon aiki da abinda muka karanta bari mu gani tambaya na za mu iya karbawa to sai karanta kuma asibiti malam muna da tambaya ta kai ashirin nan amma malam abubakar yana son lalle sai mun an samu sa'a a to kafin in je malam minti biyu suka rage mana da yan sakan sakan mu ba ta gobe sai mu bada sa ko me kace mhm. dan naga tana maganar kauliya da ba'diya to kaga ba ta gaggawa bace bike ne to malam Allah ka karanta mu ta mijin da iyayensa suka tilasta masa ya saki matarsa shin sakin ya inganta iyaye amintattu ne ga 'ya'yansu sai dai wajibi ne su ji tsoron Allah amma kamar yadda ka faɗa suna iya sa ka ka saki matarka to in ka riga ka furta ka amince shi shikenan saki ya auku amma inda za ka ce to umma don Allah ki haƙuri mu ɗan ƙara nazari a bada lokaci to shi nan amma in ka riga ka aukar ba magana wai an tilasta ka saki ya riga ya auku galibi iyaye sun fi son maslahar ka fiye da ta wani don haka in kaga suna ƙoƙarin ka rabu da matarka to akwai wani aibin da suka gani gare ta ashe annabi ibrahim alayhi salatu wasalam bai sa ɗansa ya saki matarsa ba to saboda maslahar saboda maslahar yaro amma dai kuma iyaye suna suka tara wata uwa mace musamman kishi yake kama ta sai ta ga wani tayi renon yaro yana karami ta ci kazantarsa ta yi wahala da shi amma yanzu wai duk da yan ingila a tamfar ingila yau ya sai mata amma ya sai ma matarsa su ba sai ta dawo tana kishi da ɗiyarta wannan kun ba daidai ba ne ya ce ya halatta mutum ya yi wankan janaba da sabulu baicin ya gama alwalar wankan janaba a'a ya halatta wanka da sabulu bayan ya gama wankan janaba domin wankan janaba da ruwa tsaftatacce wanda bai canza ba ake yinsa ina hukuncin sallar juma'a idan ta faɗo rana guda da ranar idi ko za a yi biyu ɗin gaba ɗaya eh za a yi biyu gaba ɗaya amma duk wanda ka yi guda ya wadatar da kai kamar yadda hadisai suka bayyana a karatun shekaran jiya mala ya bayanin cewa alkur'ani maganin kowace irin damuwa ce ana iya karantawa ko a tofa a sha shi idan karantawa za a yi wace sura za a karanta kuma idan tofawa za a yi wace sura ko aya za a karanta alkur'ani gaba ɗayansa kamar da muka ce yana kuranye damuwa don haka lokacin da ka ji damuwa tana so ta zarge ka to ɗauko alkur'ani daga kowane irin wuri ka karanta yi alwala yi sallah raka'a biyu ma ko da kuliya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad insha Allah ta'ala Allah zai yaye maka wannan damuwa haka in kana maganar maganin damuwa ne alqur'ani dukkan sa maganin damuwa ne alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub a gaskiya yau na so a ce mun karanta duka tambayoyin nan saboda kusan dukkan su suna da muhimmanci amma kun ba ma so ya zan sun fita daga rikodin saboda amfanin waɗannan karatun zai kai gare su da haka mu yi haƙuri mu dakata a nan abinda muka yi bisa da sawa ba Allah ka ba mu lalisa ba mu iko yake da shi idan mun kuskure ko tutubin harshe ya Allah kai mana afuwa kai mana gafara Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين